alaikum assalam na'am yau mukayyarin ma bayan ba a ba ta sadaki ba sai ta koka ke lokacin da kukan nan a wannan wurin da sun ji tuna wannan zama al'awa su mu minal alkawa ah, mun fara asima asima ta farko bayan matsaloli da aka samu na rasuwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malin yi mana bayanin cewa Allah ya yi ma musulunci da bayan Allah gudunmawa da sai na abubakar sai na bakar ya fara bin matsaloli al'amura ya riga ya yi zafi yana bakin ƙoƙarin haɗa kan al'umma kasan wanda ba al'umma ne ke gaban shi ba hidiman gidan shi ne bai gane wannan matsalar da ake ci ba zai gane komi ba shi dai ya ci abinci shi kare da shi da mutane gidan shi shine kare matsalar shi to kaga wannan rayuwar shi ai Allah ya sauke za mu tashi wa qala abubakar li usama haka ne ko a cikin karatu wato bayan sai na bakar ya warware matsalolin mutanen madina akan shugabanci wa ƙala abubakar li usama sai na bakar ya ce ma usama a yi ƙoƙari don ala karatu na ringa biyu ni ba zan yi maimaita karatun da muka yi baya ba gaskiya ku yi haƙuri kawai wanda ke da ɗan tambaya da jefi jefi ya tambaya ehm, ku ƙoƙari duk karatun da aka yi a ringa biyu inda ba yake da matsala a jami'a layi za mu yi zai mu ɗan tattauna a wajen shi karatu yana da nauyi yana da nauyi eh, wa qala abubakar li usama sai na abubakar ya ce ma usama unfuz li amri rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zartar da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kaga in yace zartar ya wuce yaki kenan ko ya tafi yakin sa fa qala umar sai umar yace kaifa tursilu hadha al jish ya zaka aika wannan runduna wal arabu qad ittarabat bayan larabawa sun riga al'amari ya rude sun rude larabawa sun riga su da al'amarin ya rude maka wannan yayi nan wannan yayi nan wannan yayi nan wannan komi ya fashi ya zaka tura runduna faqal sai ce law la'ubatul kilabu law la'ubatul kilabu inda kannuka za su rika wasa bi khalalil nisa'il madina da mundaye na warwaron kafa na matan madina mara da tujeshen ba zan dawo da wata rindina ba an hu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wanda manzo Allah ya zata da ita kun san <clears throat> mu muna da saukin samu zinare da warwaro kayan ado na mata zaka iske da zabba ne na hannu da na kafa da warwaro na hannu da na kafa banda na wuya to su galibi yan gabashin nan yan gabas tsakiya suna da wannan al'adar da larabawa da indiyawa da mutanen pakistan za ka ga in mace ta tashi yin kwalliya tana zuba zinaran ne ka ce ka ce ta ko'ina to munduwan kafa ya ce inda kannukan madina za su rinka wasa da munduwan zinare na kafa na matan madina to ba zan fasa zartar da wannan ba wannan karin magana ne mai tsadan gaske amma tun da ya sa footnote bari mu hada shi sai mu fitar da me yake nufi da munduwa na warwaro na kafa inda kannuka za su rika wasa da shi malam ya sa lamba ko ya sa lamba ko bai sa lamba ba Na Hafiz Ibn kasir fil في wa Nihaya. ya kamata dai kowa ya zama yana da bidaya da nihaya na ibn kasir saboda Malam yana komawa da mu zuwa ga can yana komawa zuwa ga mu bidaya ya fi jingina zuwa ga bidaya sai mu ce tabbatar da akwai tausi'a akwai abun a yarwace a can ya fitar a cikin fil bidaya wa nihaya mujallaji na shida shafi na ɗari uku 305 an al-hafiz abubakar al-baihaqi ya fitar da asari daga hafiz abubakar al-baihaqi hadithu muhammad ibn yusuf al wato hadisin muhammad ibn yusuf al-firyabi shi firyabi hafiz ne qala bukari bukhari bukari yana bayanin muhammad ibn yusuf al yace kana afdalu ahli zamani. a lokacin da ya rayuwa dai ba samu wani mutum babban mutum irin shi ba shi Muhammad bin Yusuf al-Firdabi a Firyabi an Ubad bin Kathir ar-Ramli shi kuma ya samu asarin hadisi ne daga Obad bin Kathir ar-Ramli ahadu shuyukhi ɗaya daga cikin malaman sa qala ibn al-Madini kana thiqatul la basa bihi shi wannan amma bin Kathir ar-Ramli Imam al-Madini yake cewa siqa ne la basu bihi babu laifi ga gudunmu wanda ya ba addini Allah ka ce muke mu an Abdurrahman bin Hurmuz al-Araj an samu asari daga Abdurrahman bin Hurmuz al-Araj ahadu tabi'in ɗaya daga cikin ɗaliban sahabbai ne tawaffa bil iskandariya ya rasu a iskandariya iskandariya kahira min egypt kenan ko ana bi huraira daga bi huraira qala yace abi huraira ya ce wallahi lazi la ilaha illa huwa na rantsi da Allah wanda babu abin bauta bisa cancanta sai shi laula abubakar Ka kaga da ba abubakar aka halifantar ba ma obi da da ba bauta ma Allah ba da duniya ta watsi da duniya gaba ɗaya ta watsi shi sa an samu manyan sabai aksarinsu wanda idan aka ce manzon Allah ya ce sallallahu alaihi wasallam in lokacin sun tafi kasuwanci ne ko ba su ji wani hadisin ba sai sun rantsar da sahabi dan uwansu sahabi amma ba su rantsar da abubakar kan ba a samu wani sahabi da ke rantsar da abubakar ba in abubakar ya ce manzan allah sallallahu ya ce ba mai rantsar da shi amma aksari manyan sahabbai ya su ya su wannan yakan faɗa abuwa ne ya ce ka rantsi ba yana shakka akan shi bane kawai da ya ƙara samun nutsuwa amma ba a rantsar da abubakar isa muƙiya allah suka dilan mashi tsinanne Allah sauki saniya ya sake maimaita irin wannan magana ta biyu Abu Huraira Sun maƙalar salitha ya sake maimaita wannan magana na uku faƙila lahu ma tabi'ai suka ce kashi ya abu huraira faƙala inna rasulallah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da ya ji sun ce kashi ya abu huraira sai ce to ku saurara ku ji lalle manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wajaha usama ya tura usama bunu zaid dan zaidu fi sab'u a ila sham rundunan soja 700 su tafi sham su kara da turawa kun san an yi yakin mauta har mahaifin shi an kashe shi a can saboda haka aka tura dan shi ya tafi ya ga za a warware wannan matsala ya za a maganin wannan matsala falamma na bi zai khashbin lokacin da ya sauka wata unguwa wani kwazazzabo wanda ake ce mazi khashbin da rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai ya karbi ran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma dama nan can bayan gari ne nan suka zauna za su yi atisaye manzon Allah sallallahu alaihi duk idan ya zai tura da nayi tura su bayan gari su je su yi atisaye sai je cinye musu sallama duk wanda aka tura su nan ba sa dawowa manzon Allah baya tura runduna ta je ta atisaye wai ta dawo ba bai haka ba rayuwar shi saboda haka ya tura usama suna ce suna atisaye suna jira manzala zai musu sallama yace wartaddatul arab haula madina abu huraira na ba ɗaliban shi labarin abin da ya faru ya ce laraba wanda ke kewaye madina suka yi ridda fajta ma'a ilaihi ashabu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manya sai suka haɗu suka ce aje a samu shi sai na Abubakar din fa suka ce ya Ababakar ya Ababakar rudda haula'i ka dawo da waɗancan. wannan rinduna a dawo da ita a dawo da ita to waji haula'i ilar rum yanzu kai kana matsayin shugaba za ka tura wannan rindunan ta wuce sham a ta wuce rum waƙadir tardatul arab haular madina bayan kewayen madina ga larabawa sun ba addinin sun tafi musu faƙal sai ce wallazi la ilaha gairuhu na rantse da babu wanda ya cancanta abota masa da gaskiya sai shi na rantse da Allah ke laujaratul kilabu inda kannuka za su yi wasa bi arjuli azwaji rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da kafan matan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam maradatu jishan wajahu rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam ba zan taba dawo da rundunan da manzon Allah ya tura ba wato larabawa suna wannan karin magana a lokacin da aka ci ku da yaki idan aka ci ku da yaki aka ci su can kai ba mu ba aka ci su da yaki yaki ya kare to wulakanci na karke kowai irin wulakanci ana mutane to larabawa sukan ce an cinye su wane da yaƙi hakanuka suna wasa da mundayen kafan mata wannan kinaya ce ta yaƙi ya cinye ku ba ku da sauran kowa duk inda aka ce yaƙi ya tsallake maza ya kai ga mata akwai sauran wani abu yi abu ya ƙare mata ne za su yaƙi mata su yaƙi yaƙin tuwo ma ya gagare su saboda haka mata ba magana mu yaƙi ya kai ga mata to inda yaƙi zai kai zuwa ga mata a ce yaƙin ma bayan ya cinye mutane har gidan manzan Allah sallallahu an shiga ana cikin wannan halin ne kaga ba wannan halin da ake neman taimako ba ce to wancan rundunar ba zan ce ta dawo ba ko mu gama yaƙin ko mu mutu gabaki ɗaya mu ko a sanin da za a yi wancan rundunar da ta tafi ba ta dawo ba ya ce wallahi eh, wala halaltu wala halaltu liwa a ƙadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ba zan taɓa warware wata tuta ba a ce zala ya ɗaga wata tuta ni in warwaro ta in sako ta ƙasa ya ce wallahi ba zan yi wannan ba zala ya zata da abu in soke ya ɗaga tuta in warware shi ya warware abu guda biyu kenan ba biyu ba hmm. ya ce ba zan yi wannan ba usama suka kara mai kwarin gwiwa ma ka duba fa an taro ne ga baki daya tun da aka fara rigima na kulura hanya abubakar shi kadai ne duk inda ya bi ba a gane wurin ba sai an yi tufaki akan abu ya zama kwata-kwata abin aka yi tufakin ma bai gane wannan ba ba shi ne mafita ba kuma shi za a yi ba kuma abinda da yake yin shi ne ake samun nasara ya ce wannan taro duka 'yan taro su tashi tafi abinsu sai ya hau doki ya je musu sallama ko jaha usama ya je ya samu usama ya mushi nasiha da komi ya ce ta abin shi rigiman cikin gida nan ya kyale su ko da ko yaƙi zai kai cikin gidan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam wancan rinda sai ta tafi ba zai hana ta ba zai hana ta ba bi qabilatin sai ya zama kuma Usama da rundunar shi an ga tuta na yaƙi tana tafiya bata shuɗe ba ga wata kabila yuriduna al dada wanda wannan kabilan tana shirin ta ridda illa qalu sai ka ji kabila suna cewa laula anna li haula da quwwa inda ba dun waɗannan mutanen na da ƙarfi ba ma kharaja misal haula min indihim ba za su iya bada irin waɗannan ba nan ko babu kowa a cikin gari ba wani yankin da zai ba shi da komi ba ba wani abin da ake da shi rundunar ita ke nan wannan in ka cire wannan ba wani sai dai suye suya su kowannan su ai jarumi ne mayaki ne sai na umar ai ba kan wani lasa ba ne abokan ɗin shi ba ai ba wasa ne ba Dukkan su wanda ka taba ai ba wasa ne ba aliyu mana nan to amma dai ka ce rindina lafiya daga wannan ba wata katta ke nan amma aka shahadan da ake cewa na kuda ce su tafi sai suna cewa kai tun da ka ga wannan to Allah ka sa abin da ke ƙasa ka san irin kiyasin amawa ke ko kyauta ne kai in ka ce ga naira dubu goma ko dubu ɗari ka ce kai miliyan goma ya bada Allah ka sa abin da ya aji to wannan tunani ne ka tahili ne na mushirita karkenta daga wannan sai an ma nema ko gidanka ne gidi ka shahadan kuda yau ka ce a ci kaza a ci kaza a kai hidima a ci kai wani ya samu kuɗi nan ko ya kai shi kenan ana cinye kai ma sai dai kuma masallaci Allah ya taimake mu amin saboda haka nan suka ci inda ba don waɗannan mutanen da ƙarfi ba irin wannan rinduna da makamai ba za su tura ta ba walakin na da ahun hatta yalƙawar roma amma dai har yanzu kada a yanke hukunci bari mu bari su je tukuna su haɗu da ruma wannan a fafata tunda ai wannan karo na biyu ne sun je karon farko sun sha wuya duk kwamandojin an kashe da ƙyar Khalid ya kokari ya tsamo su aka dawo gida ya zama a lokacin shi Khalid abin da yi a yi kokari ma a raba faɗan ne kada faɗan ya cika ba sai zama a lokacin wanda ya iya gudowa ma fito daga fagen yakin ya koma inda za a taru shi jarumi ne fita ma daga cikin rigiman ma ya zama wahala Ƙoƙarin da ya teki na haka raba faɗan aka dawo gida aka ce manzala ya yaki ya kare nuju duka an kashe su manzala ya zo yi ya kwanuka wajen tattalin wannan rinduna ya shirya ta ya nada tuta ya ce su je bayan gari su jira zuwa ya sallama da su kuma ya zo ya rasu an gane wannan ko saboda haka sai suka ce to duk da mun ga sun fita din wato dai hanyar yanzu bar saura ba mu dai gama karaya ba bari mu ga yadda za a kare falaqaw roma suka je ko suka haɗu da ba fa hazamuhum bi iznillah suka yi kace-kace da su ba su samu rauni ba kaga ya kamata a ce manzala ya riga da su su sama yakin to ba su samu rauni ba suka yi biji-biji da su wa qataluhum suka yi musu wani irin kisa na kare dangi wa usalimi ne kuma suka dawo ba musu wani bannan kirki ba fa sabatu alal islami waɗannan kauyukan da suka ga sun dawo ana ta musallama ga bayi an kamo kowa da zai rida sai ce a ah, ai na fasa ai da muna shawarwari ne mu za mu zo mu baya a ga sai na bakar suke tsi nasara bata zo ba da bata tafi ba wannan rundunar da dama sai na bakar na cikin bala'i da rigima a cikin gida da barkowar rigima kullum sabuwa za ta yi shari'a kawai zai kare a shari'a ne har shi ma zai mutu an gano wannan ko mu koma cikin sama karatu wa qala lahu umar wa gairuhu sayyidina umar da sauran wasu sabai suka ce ma abubakar idan mana aka al'arabu zaka idan larabawa suka hana ka zaka fasbir alaihim to kai haƙuri shugabanci ne za abin a hankali a kibi. faƙala sai ce wallahi lau mana aune ya ƙala ba wai zaka ba a ce in sun kawo zakan suna zuwa haɗe da igiyan shi suke ba manzan Allah wannan da bai bayan igiyan sai suka hana kanu adunahu ila rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda in sun kawo zakan dabbobin nan a lokacin manzo Allah suna hadawa da wannan ne suna ba manzo Allah haddashi duk da ba shi cikin zakka mai zakka wanda ya zo kawo zakan sa ko raƙumi ko akuya ba ce sai ya hado da igiya ba akuya ce kawai ake magana haka ne ko san ne kawai ake magana to sai ya zama idan suka kawo amma a al'adance kuma wanda ke shi mai sai da dabba ya saba sai da igiyan ne ko sai ka je zai wuya ga an dauki akuya haka nan an baka sai an ganka ka sa ka shadda da turare a ce a ah, wannan idan riki ne bai san inda duniya ta sa gaba ba sai a baka akuya turarta. amma za ka da igiya ake dan hada ma ko yaya to sai ya zama suna kawowa hada da igiya ne duk da ba a ce su bada ba amma dai suna bayarwa to kaga wannan ya suka zo suka bani tsuran akuya ko sa ko raƙumi ba igiya laqataltuhum alaihi akan wannan dan igiyan sai na yi fada yaƙi zan yi ba wani ɗaga kafa kai ka ce sai na abubakar ran shi ya zo shi ma nan saboda hankali ya tashi duk wani abu za ga ya ɗauki shi ina zuwa fit ne matakin ƙarke kawai ba magana sulhu duk wani abu a wannan gaban duk abin da ta so ina ne gaban ƙarke nan yake zuwa ya tsaya sai ja layi ce zan yaƙi su ce kai barin ƙara muku wani abu wallahi la lanna wallahi zan yaƙi. man farraqa baina zakati wa duk wanda ya raba sallah da zakka zan yaƙe shi malin ya sa footnote lamma mazaje shi usama lokacin da rundunar usama ta shuɗe fi tariqihi ila sharƙe urdun zuwa gabashin urdun jordan kenan domin jordan kun ga jordan tana da matsala jordan dai an yi sa'a ta wani bangare kuma na da matsala suna daga cikin kasashen da yake a duniya ba su da 'yan shi'a to amma mako suna da cincirin don yahudawa suna da yahudawa larabawa yahudawa kuma masu aƙidin yahudanci jibge irin labanan ne jordan to rum eh, komandojin da aka yi yaƙi da su ta ɓangaren na turawa ta ɓangaren jordan aka bi wajen yaƙi sai ku ji ku duba ma ku ga ta yana aka bi ja'alat wufudul kaba'ila tuqaddimul madina da aka ga Usama ya dawo da nasara kabilu sai suka fara shawara suna nada wakilai aje a ga sayyidina Abubakar aje ayin baya kenan kabilu suka fara shishiryawa ana tsuntsuntan mutane tunda dai an ga lalle a shi ana da karfi aje a ga sayyidina Abubakar yuqirruna bis sala wa yamna'una an ada'i zakka suka ce to su je da sun yin su fasa addini ne gaba daya to yanzu za su yi addinin amma za su yi sallah ba su ba da zakka ba awwa sallah kan za su yi ta da sun yin dusu bari tunda da wanda ya zo da addinin nan aka aiko shi ya rasu to sun fasa ba za su yi addini ba to abinda suka gani an ji an ɗanɗana ma wasu an soya ma wasu aya a hannu an dawo lafiya yasa suka yi to yanzu za su yi addinin amma sallah za su yi banda me da ka suka faɗi wannan la ƙala ibn kathir wa min man ta jabi ta'ala cikin su akwai masu nasan qur'ani ba wai da ka suka yanke wannan hukunci ba kawai sarrai a a qur'ani suka bi inda Allah ya ce khudh min amwalihim manzo Allah yake magana da shi ko Karɓa daga cikin dukiyarsu sadaka zakka tutahhiruhum wa tuzakkihim biha zakan za ta yi aiki za ta wanke musu zuciyarsu ta zama nagartata sannan dukiyar ma za su wanke ta ta zama lafiyayya tsautsayi da komi Allah zai kare sai kuma kaddaran da Allah ya rubuta amma dukiya lafiya su ma lafiya shi da tsahiruhum zake tuzakihim biha to in kai wannan sai me wa alaihim sai ka roƙa musu Allah kai musu addu'a ku roƙa musu shiriya da ƙarin haɓakan dukiya ba da su kawo zakan da ya wuce wannan inna salataka sakanun lahum wannan addu'an da kake yana ƙara musu natsuwa fa wannan addu'an tana taimakon su ƙara musu natsuwa su karin kansu ba wannan shi ne ayin ƙuranin ba ƙwalo sai suka ce falasna na dafa'u zakatana mu fa ba za mu ba da zakanmu ba illa ila man salatuhu sakanul lana sai wanda in yi mana addu'a za mu ji daɗi shi zo na yi mana addu'a mu san abin nan tsarkin bakin shi ba tsarkin bakin shi ba da na manzo Allah bane tunda manzo Allah ya wuce Allah ne da kanshi ya ce wa salli alaihim inna salataka sakanul lahum to wanda zai mana salatin ka kaga tawili ko wanda zai mana salatin baya nan tunda baya nan zakka ba ta nan shikenan wa qad takallama sahaba ma siddiq da waɗannan abubuwa suka zo sakonni suka fara zuwa daga garuruwa za a yi sallah ba za a yi zakka ba saboda an ga Usama ya dawo to sai sahabbai suka gaba ra'ayi maza a yi taron gaggawa ga wata baraka sabuwa kuma sahabbai suka taru ma siddiq suka zo wajen abubakar siddiq fi an ya turkahu wa ma alaihi ya kyale waɗannan mutanen da abin da suke kai mai mana zaka na barin ba da zakan da ba za su bayar ba to ya daga musu kafa kada su ba da zakan amma ba wasu na nufin abada har abada ba ayi me wa ya ta'allafu ai ta lallashin su ai ta lallashinsu, su tunda abin dan lallashi ne hatta ya tamakkana imanu fi qulubihim sai imani ya zauna a zuciyarsu thumma ba da zalika zakuna kaga bayan nan sai su ci gaba da ba da zakan. Haji shawaran ko wannan shawaran na kiba kubara ne manya daga cikin mutanen Madina sahabbai abokanin shi suka zo suka same shi wata rigima sabuwa ta barke dama nan ya barke ne ya cancan ya barke ya can da suka gama famtana as-siddiqu min zalika wa abahu famtana wa abahu da suka gama wani shawarar gaba ki dace wani shawarar gaba ɗaya duka ba wanda zai aiki da shi zai aiki da ko ɗaya a ciki a lallashe su har sai sun gane abu abun a hankali har sai nan gaba ba zai yiwu ba wa qadrawa jama'a asarin hadisin ya zo jama'a kusan kusan masu malaman hadisi kusan duk littafin da ka duba zaka samu wannan hadisin fi kutubihim siwa ibn majah in banda ibn majah dan ka duba littafai zaka samu hadisin da zamu karanta nan gaba ana abi huraira daga abi huraira anna umar bin khattab qala li abi bakri da ba sai na bakar ya bujire mu shawaran dukan su ba to cikin wanda suka zo shawara hada umar a ciki shi kuma umar ba a barin abu sai baya ganin abu sai me sai magana ya ce ah, duk an haɗu an yi shawara ka ce ba za ka yi ba to a kan mai kawo dalilin da zai sa ka yaƙe su an gane ko wa ƙalƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ka manta manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce ne umirtu an uqatilan nas an umarce ni in yaƙi duniya gaba ɗaya mutane gaba ɗaya hatta yashhadu allah ilaha illallah har sai sun shaida babu abun bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan rasulullah kuma annabi muhammadu manzo Allah ne fa idza qaluha in suka faɗi la ilaha illallah dinnan asimu minni dima'ahum jininsu ya kubuta gare ni wa amwalahum da dukiyansu illa bi haqqiha sai da haƙƙin dukiyar faƙwala abubakar sai suna abubakar ya ce masa wallahi laumana auni anaƙan ko inaƙan inda za su hana ni 'yan ƙananan awaki inak 'yan ƙananan-ƙananan dabbobi wafi riwayatin iqalan a wata riwaya da baibayi kanu yu'addunahu ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su wanda sun kasance suna kawo manzon Allah la uqatilannahum ala man'iha ce wallahi sai na yake su akan akan wannan hanawan da suka yi inna zakata haqqul mali kaga zakka haqqul mali ne da kanka ka hujja kace wa illa illa bi haqqiha ko ba ya ce bi haqqiha ba yace to ai zakatu haqqul mali ka kawo hujja ne akan ka wannan hujjan ba za ta yi aiki a kaina ba illa bi haqqiha inna zakata haqqu maza haqqul mali yace banda wannan bari a ƙara muku karatu sahaban gaba ɗaya kenan wallahi la uqatilanna man farraqa bayna salati waz zakah bus kararo wannan ba wanda duk ya raba sallah da zakka sai na yake shi duk da ka ji sallah sai ka ji zakka sallah zakka sallah zakka sallah zakka ai sallah a taimaki masallata a gina masallata a gina masallata su samu su sallah Allah ya taimake mu <coughs> qala umar sai umar yace fa ma huwa illa an ra'aytu Allah qal sharaha sadrahu sai na fahimci cewa dai kawai Allah ya haskaka zuciyar sayyidina Abubakar ne Abubakar lil taliga yaki farabtu annahu alhaq sai na gane kawai yana kan gaskiya ne ba zai dawo ba wa hadha alhadith fi musnad ahmad wannan hadisi na cikin musnad imam ahmad ga ga layi tafainan nan da mujalladai min hadith ubaidillah bin abdullah bin utba bin utba ne a hadithin ubaidillah kun san ubaidillah akwai manyan manyan malamai guda bakwai wanda zaka iske ana ji da su a duniyan ilimi galibi ba fassara kuke bi wani magabata ko kuna faɗin da kitabu sunna ne alafa min salafi al'umma ubaidillah bai kamata a ci wani ahli suna bai san waye ubaidillah ba ubaidillah ba sune guda uku nan ba ubaidillah urwatu qasimin ko sa'idun abubakar sulaimanu kharija ko ba sune su bakwai ba ubaidillah urwatu qasimin sa'idun Abubakar sulaimanu kharija idan azarin hadisi ya inganta kana neman ka san fiqhul hadith to ka samu waɗannan a cikin salaf me ya suka gane wannan hadisi <clears throat> dan ba maganan ba za ka yi dole ka yi da hadisi amma ala fahmin salafi in kai ne za ka fasara hadisin wa zai kalle ka wanda zai fasara maka aya ko hadisi in ya gama zai ce Allah ya saka da lalita ba abun shi ba za ka yi da shi ba ku sai littafi shine tsarin rayuwa Allah ya sa a daina yin wannan dabi'a abi ubaidillah yace wa fil bidayati wani qala al-qasim ibn muhammad qasim dan muhammad ya fadi ibn abi bakr dan abi bakr dan cikin malaman guda bakwai nan da na karanta da makaranta yanzu baya akwai qasim ko ubaidatu urwatu qasim sannan sa'idun abu abu sulaimanu kharija to qasim qasim yana daga cikin malaman da zaka karanta asarin hadisi ka gane shi ka gane ina ya tafi kawasim suna da yawa kasim kasim suna da yawa a cikin tabi akwai su akwai tabi tabi na akwai su a masar maliki akwai su kasim dai dan na abubakar wanda waɗannan bakon sun sha karatu ne a wajen sahabbai sun koshi saboda sun yada ilimi kusan da karkashin ilimin su aka fitar da ilimi aka fara rubutun eh, hadisai aka fara rubutun kaza aka fara rubutun kaza littafin kaza aka fara ilimomi suka fara fita amma ba ba ku san komi yin gan shi ya sai takalmi ya siya na kan zai takalmi wannan takalmi guda hudu har biyar yana ba da labari yana da hula ko guda hudu ko biyar wai din nashi hula bai da littafi bai da ma laburari amma wai tuwo na da daraja a gina yana da sto tuwon me Allah ya sauki wurin kasayen shiro da Allah قال القاسم بن محمد أبي بكر الصديق وهو أحد الفقهاء السبعة cikin manyan malaman fikin wannan guda bakwai ya ce ishtama'at asad wa gatafan wa tay ku kalli wannan ishtama'at waɗannan ƙabilun ƙabilan asad da gatafan da tay tai'u waɗannan ƙabilun sun haɗu cikin larabawa ala tulaihatu al a akan tulaiha cikin sunaye ana samun mutum suna talha ana samun shi tulaiha duka sunaye ne na sahabbai wa ba'athu wufudan ila madina sai suka yi selection suka zaɓi wasu wakilai suka tafi garin madina tunda dai usama ya dawo an riga an tsorata kauyuka sun tsorata sun gane ridda ba zai yiwu ba fa nazalu ala wujuhin nas da suka sauka sai suka sauka ala wujuhin nasi, a fuskan mutane mawaye me wujuhin nas mutane masu daraja masu fada aji in kun je ku je gidan alhaji wani ko gidan malam wani ko shehi wani ke mishi bayani addinin nan muna nan a kai ga abubuwan da za mu tsara kuma ga hujjojinmu a littafin Allah cewa sallah za mu yi ba za mu yi zakka ba manyan mutane suka sauka wajensu fa an zaluhum ilal abbas da suka sauka wajen manyan mutane ana ta mutan a gari fa su kuma suka suka samu abbas Abbas dai bafan manzan Allah ne sallallahu alaihi wasallam kaga ai ba tsara yake wajen sayyidina Abubakar ba ko to amma kuma shugabanci sayyidina Abubakar Allah ya ba sun san kuma Abbas manzan Allah ma na sauraron shi balatu na sayyidina Abubakar lalle sayyidina Abubakar zai saurare shi fahamaluhum eh, ila Abi Bakri a'a fa anzuluhum suka saukar da su illa Abbasu anaku ko sai banda abbas shine bai sauke su ba kenan nan mm. fa hamaluhum ila abi bakr sai suka suka dauke su kai sojin sayyidina abubakar ala an yuqimu salata wala yutu zakka za su yi sallah banda zakka kun ji mun ce ai ba sun fada da kane ba ko <coughs> fa azama Allahu li abi bakr al-haq sai Allah ya tabbatar da sayyidina abubakar akan gaskiya wa qal sai ya ce law mana'uni iqalan inda sun hana ni iqal da baibayi ko kuma wannan wancan riwayan ana'an anaqan ko inaqan kananan dabobi la jahatuhum ce wallahi zan yake su ba sauri duk wannan wani zagaye an je an gawa ne duk manyan gari an gama haduwa man an taso ku kun zo kun zauna an gama ba da shawarar duk an gama ba da shawarar duk ba wanda zan yi ba zan yi ko ɗaya ba a ciki ko a kawo duka ko kuma a ja layi shi sa sai na bakar ya shekara biyu yana halibanci da yan watanni rigiman cikin gida kawai ke warwarewa daga wannan sai wannan yanzu kai wannan asarin ma bai ƙara fito maka da magana abi hurara na sama ba kuma ba ka ƙara gane shi da malam ya yi ba ya ce Allah ya ma musulunci da al'umma gudunmuwa da sai na bakar ya miƙe tsaye Allah ya taimake mu Ƙila a ƙasama sai aka ce wa ma'amantu qatiluhum to tunda duk sahabbai ne gaba su suka da manyan gari su ne masu kuɗi su ke da dawakai su wasu ba da gudunmawa to da kai dawa za ku yi yakin ƙala wahadi hmm. shi ni ɗaya duk kowa ya tafi masallacin ma a tashi kowa ya watse ya tafi abin shi ban sa taimakon kowa ya tafi ni kadai zan yi kaga ya nuna duk masayin da yake taso shi kadai yake gane kazan shi kadai yake ganewa kuma shi kadai yake yi a ta tamfari da salifati mu bari mako mai zuwa makaranta kila wa ma'aman tukati saboda akwai wasu matsaloli da ya kamata mu tattauna kai. ku ya guri wannan karatu mun yi shi yana da nauyi ban iya maimaita shi sai dai ku guri ku muraja irshadu saliki na zamu karanta dama muna cikin sadaki ne ko